a jiya ne babbar tashar tsakar gida da ke youtube ta shirya wani gagarumin taro domin taya murnar samun award da tashar ta samu an fara buɗe taro da addu'a ne a wannan waje sannan daga bisani shugaban tashar umar mai sanyi ya tashi ya yi bayani kamar haka tambayi wannan tasha ta samu daga kamfanin ne to alhamdulillah hakan ya samu ka taru da ni da iyayen gidana manyan youtubers wanda su ne manyan youtubers na arewa za mu haɗa a yi murnar wannan abin farin ciki da ya same ni eh, a dama na ga babban mai gidana usman adam mai hali channel ga aminu wanda shi ne mai tashar murna tv ga alhaji ali shi ne mai tashar brothers tv entertainment da akwai sauransu da dama irin su su awa 24 duk suna kan hanya ba su karasu ba su ma ina musu mata kai na bin kyautar za su karasu wannan guri insha so a wannan guri insha Allah za a kowa zai jawabi na murna ya gabatar da kansa na san youtuber suna kallon videos din suna jin kuma content din da irin labarai da kuke kawowa da mai da kuke kawowa waƙoƙi abubuwa da nishaɗi kala kala dukansu ba ku san su ba to amma da wannan dama insha Allah za mu wasu fuskokin da ba ku sani ba wasu kuna jin muryar su wasu kuma ba muryar su kuke ji ba kawai a jakitan su kuke gani kuma insha Allah wannan guri eh, insha Allah wannan guri za a yi bikin mika a wadin wanda shi babban mai gida na Usman Ado wanda dole ma na mika godiya ta musamman gare shi kasancewa shine mutum da ya bani shawara kuma ya dora na kan wannan harka ma ta bikin gaba don haka dole ne in masa godiya ta musamman Allah ya saka da mu Wannan taro dai ya samu manyan mahalarta da yawa, musamman waɗanda suke da manyan tashoshi a YouTube. Daga cikin manyan baƙin akwai Alhaji Usman Adam, wanda yake da tashar Hali Dubu Channel, sai kuma Ali Abdullahi wanda kuka fi sani da Alibet, wanda yake da tashar Brothers TV Entertainment, sai kuma Yakubu Edita, wanda yake da tashar Awa 24. Sai Amina Abdullahi Salisu wanda kuka fi sani da Amina Asaraf. mai tashar murna tv kuma sannan babban wakilin jaridar hausa trust a wajen sai kuma bashir tvk wanda yake da tashar kanewood tv sai kuma abba fkd wanda yake da tashar dausayi tv sai kuma kabiru yusuf muhammad mai tashar kak hausa fim sai isiyaku abubakar jalingo wanda yake da tashar kajal hausa fim tv manyan bakin da suka halarci wannan waje sun gabatar da jawabai kamar haka suna dai alhamdulahi mai kamfanin bada cbu na zo nan ne domin ta abokin aiki na malam umar da sanyi wato bin tsakar gida tv murna samun wadda ya na tashar sata tsakar gida to ni ma dai godiya da zan fara yi wanda da yake nan din ne usman adam din kusan shi ne wannan din namu kamar yadda kai bayani kashe shi ne ya asasa ka ya kara ma kwarin gwiwa kai to ni ma dai haka ne don duk nan babu ne wanda yake kamar sa gaskiya ina mun godiya Allah ubangiji ya kara mai lafiya da nisan kwana mun kurakuran da ake dama ta rayuwa zo mu zauna ne zo mu saba to amma idan aka ce ana saba wani lokaci shi ne ake ƙara samun jituwa kuma ci zaman da kaga babu sabani gaskiya zama muna kunci rayuwa da mata gaji haka ba dai dai babu abin da zai ce sai godiya da masu nawa ne assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. sunana aminu abdullahi salisu tashar murna ce ah, mun zo da mun mutu a ɗan'uwan hukumar sanyi murnar awar da ya samu na tasharsa mai suna tsakar gida da wannan nima na son yi amfani da wannan dama in gode wa babban shi mai gidanmu wanda kusan duk wanda yake harkar youtube a kano gaskiya zan iya cewa ta hanyar samun kuma shi ne ya ɗora mu akan wannan harkar saura ka duk abin da muka zama a duniya da shi muke alfahari duk inda muka ke dole ne alfahari da shi kuma kamar yadda na faɗa shi ne ya asasa mu akan wannan tashoshi dukkanin wasu manyan tashoshi da suke nan jihar kano za ka iya ganin cewa duk yaran sai su ne su ne suka shi ne ya asasa har suka buɗe wannan tasha saboda haka ina amfani da wannan dama ni wannan yi ka godiya a gare shi sai shi ma da bisanyi shi ma tana yi ka godiya a gare shi shi ma akwai ƙwarin gwiwa da yake bani akan harkar sosai saboda ganin irin aikace-aikacen da yake yi a tashar tsakar gida kusan cewa za mu iya cewa a jihar kano gaskiya kafin ka sami wanda yake aikinsa a youtube gaskiya za ka tona domin yana tsayawa ya jajirce domin ganin ya kawo wasu labarurruka da suke faruwa musamman a kani da kuma abin da ya danganci dai zamantakewar rayuwa ta ɗan adam so salamu alaikum jama'a salamu alaikum alaikum salamu to kamar yadda dai bayanai suka gabata suna na su wani ni ne mai kamfanin a na shirin fina-finai har zuwa youtube to muna godiya da allah da ya nuna mana saboda a rayuwa duk abin da mutum zai yi ka asasa wani abu wanda wata rana za a ci a ce a gode ba to ni ma ina so in yi amfani da wannan dama domin ka godiya ta gare su ba don komai ba a abin da mutane ba sani ba tsakanina da su tun daga kan shi umar har zuwa aminu har ali a murga mun zama kamar yan don kusan zan ce zumuncin da za a ce muna yi da wasu alaƙa da take tsakanin ko wasu 'yan uwan ma ba sa wannan alaƙa su kaga wannan ba ƙaramin gaba ba ne sannan jan hankali da za shi ne sakamakon mutane da ke harka kasan yanzu tun ana yin ta da sha'awa sai kasance harka zama ana samun gwamnati da to dole akwai wasu ƙalubale da dama da nasu da mutane wani zai yi abin don wani abu da yake cikin zuciyarsa cewa shi ya yi abin bai samu ba ko kuma a'a yana haka ba ma ya san dai wani abu na cigaba. to ni kawai abin da zan ba ku shawara a nan shi mu yi kokari kamar idan ku ce hanya kowa a yanzu na san ya dogara da kansa me dogaro da kai a wannan yi yana kokarin ya kirkiri wani abu wanda zai zama da cewa wannan abin na ne to ni abin da nake son kara musu ƙwarin gwiwa ya zama cewa wannan abin da kuke ku ƙara hayyafa na da ba don komai ba saboda duk ranar da wani abu ko da jarabta ce ta tashi zuwa maka ko wani ita da Allah yana iya jarabta mutum tunda ni kaina nan ina zaune arewa 24 suka turo mu ah, kuma arewa 24 din nan kamar yadda kuke magana haka nake zuwa biyan zauna da su a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza tun a lokacin ma nake lissafa musu cewa ka irin ɗimbin asara da kuke yi tunda su ba sa montaji sai in kira su gaya musu cewa kaga yawan bidiyo sun kuma kallon da ake inda a ce kamar irin mai ya bayi a wata ɗaya abin da mutum zai samu har suka aminta cewa lalle lalle ba ya kamata su fara montaji so amma abun kanki sai ya zama cewa wajen kaina suka fara to kaga tunda suka fara ta kaina to ya kamata sauran mutane su gani kenan cewa to su ma sai su shafa kansu lafiya to wannan shi ne dai dan jan hankali da zai duk mutumin da zai shigo wannan abu ka yi abu da tawon niyya ko da wani kuskure ne kai sai ka ga Allah ya tafi saboda babu wani mutum da ya wuce kuskure a rayuwarsa abu na biyu kuma shi wannan kani na umar ina taya shi murna da wannan cika shekara daya da wannan canza tunsa sai ya samu dan matsabai sannan kuma da kuma cikar wannan subscriber da ya yi na dubu ɗari har kuma ya samu wannan kyauta da ke harkowa bisa al'ada don mutum da ya kai wannan matsayi ina taya shi murna kuma duka ma yan uwa suka zo na ina taya kowa murna kuma ina mana fatan alheri Allah ya sa kowa ya samu rabonsa a cikin wannan harka na gode Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ni sunana Isiyaku Abubakar Jalingo. Mai channel din Kadal Hausa Films TV. Alhamdulillah ga mu da mun haɗu anan muna taya mai tsakar gida muna cika shekara ɗaya da samun monetization kuma gami da award. To wannan ba wani abu bane ya ba shi wannan nasara illa jajircewa irin tashi. Saboda haka muna kira ga ƙanana mu da mu mu tashi mu jajirce saboda ma mu je inda ya je a yanzu sannan kuma su manya da suka je wannan gabar su ma ina da ba su shawara da su suka kalli gaban su ringa jiya suna dan kallon bayan su suna dan taimaka mana da koyaye ne mu ma ba wai kawai ka tafi ba mu zo sai aka zo aka ta karɓa awar kuna zuwa muna tafiya kunna to ku ringa juya kuna kallon mu ma eh wannan na maka fatan alkhairi Allah ya sa shekara mai zuwa kuma idan akwai a waɗanda ya wannan a baka wannan duk shekara tun da naga abu nasu kaman hawa hawa ne Allah ya sa duk shekara a baka wanda ya wannan shekarar da aka baka ina fatan alkhairi sannan kuma kowa duk wanda ya nan wajen yadda aka zo lafiya Allah ya bai da kowa gidan lafiya Allah ya ba kowa nasara akan abin da yake nema nagode na san manyan ba ku ji daɗin daren nan ba ku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. gara ke eh, ne ne din dausayi tv channel so mu dai muna jin daɗin wannan abu da ɗan uwanmu ya samu na wato ainihin award da youtube har ta san da shi ta yi masa award abu ne na farin ciki matuƙa da gaske kuma ya ƙara mana ƙaimin gaske sannan kuma muna wato ainihin ƙara tunatar da ɗan uwanmu cewar wannan abun da ya yi karfe zai ya zauna a gida ya bacci ya tunanin cewa ya riga ya gama samun nasara a'a wani allura aka kare masa da shi da rago ya uwan nawa ya kamata a ce sun jajirce fiye da haka domin ganin daga na gaba ake ganin zurfin ruwa so wannan abubuwan da suka samu muwa shi muka gani muka ga cewa ya kamata muwa mu zo mu buɗe channel dausayi tv channel kenan domin mu amfana da irin waɗannan abubuwan da suke amfana shi so don haka muna taya murna muna kuma farin ciki matuƙa da gaske ubangiji allah ya sa albarka a wannan al'amari na bayan kuma ubangiji allah ka sanya mu daga cikin danshin da suka lasa wannan shine abin da zan iya ambata da farko da suna na kabiru yusuf mohammed ni ne youtube channel da suna kak house so gaskiya ina fatan alheri ga wannan wanda aka ba a wannan youtube channel sannan yana taya shi murna kare musu babban abin da yake ban daɗi a cikin wani al'amarin youtube ta mun zama kamar yan uwa wani daman can yan uwa ne amma ga shi a wata ya sa mun taro ni gidan taya shi murna kuma ina godiya ga wasu daga cikin wanda suka nan gurin kamar irin su eh, ali dubu mobes usman adam eh, alibet da su aminu musamman ma shi alibet domin tun da na bude sanar ta ma yake ta kira na a waya ya ji labarin na bude youtube in yi da gaske fa na ce masa ali ai ba da gaske ne ya ce a ka yi da gaske ka dagi na ce masa a ai na ga sai dan uwa na sai ka dalo ba bude ne yasa dan buɗe ce a idan kai da gaske zaka ci amfanin ali ba ta kira na a waya kira ta ya youtube ne ga take ciki so gaskiya ina jin daɗin wannan abu shi ma kuma kan shi bai san da ya zo yake ce ma ai ya ji dadi da ya ga ina yi da gaske saboda haka bar ma ya min shiyari kawai bai san ya karbi dan abin da tsora ya min shiyari saboda haka ina godiya ɗari bisa ɗari da irin wannan halin haɗin kai da ake samu da goyon baya usman adam mutum da ya ji na buɗe youtube ofis ɗinsa na jini ke masa bayani ya karɓi sanar ya duba ya ce to a ci gaba da kokari amma fa sai an yi da gasken gaske abin ba na wasa ba ne sai masu shi ke na gode saboda haka wannan ƙwarin gwiwa da suke babu da goyon baya muna godiya ɗari bisa ɗari allah ya sa a yi taron lafiya a tashi lafiya Bayan gama gabatar da wannan jawabai, an ci abinci an yi nishaɗi kwarai da gaske sannan kuma aka ɗauki hotuna domin kafa tarihi wannan tasha dai ta tsakar gida tabbas ta yi shuhura wajen gabatar muku da manyan labarai waɗanda suka shafi masana'antar shirya fina-finan hausa ta kaniwood da kuma fannoni da yawa waɗanda suka danganci rayuwar ɗan adam shugaban tashar tsakar gida kuma babban mawallafi a tashar wato Umar mai sanyi na jawo shi gefe na yi masa wasu 'yan tambayoyi kamar haka. Za mu so mu dan ji irin kalubalen da ka fuskanta kafin ka kai wannan matsayi. Gaskiya kalubalen da na fuskanta bai wuce irin shawarwari ba, ka san shawara wani sa'in takan zo maka da kalubale wata kaji za ka za ta rage maka karfin gwiwa wata kuma ta kara maka hmm. sannan kuma sai abu na rashin bacci dan duk wanda ya ga inda ayyukan tsakar gida suke kasancewa an tabbatar da cewa aiki ne ba karami ba kuma dukkan wannan aiki kama daga tun da na fara ɗora bidiyon farko har zuwa yanzu in an ga wani abu a tashi tsakar gida ni kadai ne ban da mai taimaka min to wannan kalubale na aiki tukuri shine kadai abin da na fuskanta wanda har yasa aka kai ga nasara alhamdulillah misali yawanci content ɗinka ka alakanta shi da Kannywood babu wata matsala da ka taba samu da wani jarumi wanda ya ce ka bata masa suna ko wani abu makamancin haka to alhamdulillah a cikin tsakani wadin ke da ni da jaruman da nake labari a kansu kusan duka yan uwa muke saboda nima a cikin masana'antar nake kasancewa nima mawaki ne kafin mana na fara buɗe YouTube channel hakan ya saka kuma ni bana yin wani kwantan da zai saka na na bata sunan wani ko na yi domin da zumma cin mutuncin wani takarar saka abin da nake yi kan yi abu ne da ya zama cewa zahiri na gaskiya wanda kowaye ya ji na faɗi magana a kansa na faɗi magana da ce ta zahiri wanda ba na kirkira abu ne wani don haka ba abin da zai haɗa ni rigima da wani a cikin kani kuma ba na fatan ko a gaba kan da faru kasancewar yawanci labarai kake sawa ko za ka iya gaya wa masu kallon ka ta yadda kake samun ingantaccen labaranka? to mafi yawancin labaran da nake samowa wasu nakan bincika bisa ga abubuwan da suke bayyanawa don duk wanda ya buɗe instagram account sannan ya saka shi a public to ya tabbatar da cewa ya wani guri ne da yake so ya nuna duniya abin da yake faruwa game da shi saboda haka nakan je wannan gurin da ka cewa me su jaruman suke son duniya ta sani a game da su in saka postin ne kuma sai na bibiya na san me suke ciki kuma me suke son duniya ta sani hmm. sai na saka duk jaruman da yake account sa is private ko na ga abu a cikin channel sa ba na iya ma bayyana wa saboda na san wannan wani abu ne na sirrinsa hmm. da yana so duniya ta sani ba zai bar shi a private ba zai bar shi a private ba zai bar public dan duniya ta sani hmm. sannan kuma ina bin gidajen jaridu da suke buga jaridu Eh, na rubutattun jaridu da na yanar gizo ina jin labarai kala-kala da suke faruwa a cikin masana'antar da wajen masana'antar domin tattaro abubuwan da zan samu gyawa masu sauraron sha so na jan hankali za ka yi ga kananan youtubers wanda suke tasowa to jan hankalin da zan yi gare su shine kamar yadda mai gidan mai faɗa cewa harkar youtube ba abu ne mai sauki ba gagarumin abu ne yan kudu sun ci gaba sun wuce nesa ba kusa ba wanda su suke da subscribe su suke da channel ne ke da subscribers sama da miliyan uku wanda yan kwanakin da muke sa ran baka angel comedy za su kai miliyan uku to amma a yanzu ina ga wannan shine karo na biyu da a arewa aka yi celebrating wannan channel na dubu ɗaya saboda haka wannan wani abu ne da ya zama da cewa ya kamata a ce yan arewa mu tashi ma mu ƙara hoɓɓasa domin mu ga cewa mu ma mun kai wa'annan matakin da ake kaiwa saboda gaba ɗaya youtube channel ɗin arewa ba mu da mai subscribers dubu ɗari sannan kuma su ma masu sauraron ina ba su shawara da cewa ba kallon kawai za su dinga yi ba wannan subscribing din da za su yi yake ƙara ƙaimi yake nuna cewa kun ji daɗin abin da aka nuna muku saboda haka a ci gaba da subscribing duk wani channel da ka gani namu na arewa na hausawa da ya wani abu da ya burge ku danna subscribe domin haka shine zai kara musu karfin gwiwa insha Allah ina matukar godiya ga Allah subhanahu wataala da ya bani wannan nasara da kuma ya yi kawo wannan rana da tashar tsakar gida ta cika shekara daya daga kuwa sannan kuma muka samu wannan lambar yabo daga kamfanin youtube hmm. ina matukar godiya ga Allah subhanahu wataala ina kuma godiya ga yan tsakar gida waɗanda suka ta subscribe na har suka kai wannan yawan adadi hmm. da yasa har ita kamfanin youtube ta recognizing din har ta mu award ina matukar godiya Allah saka da alkhairi sannan ina godiya ga yan uwa na youtubers na arewa waɗanda suka halarci wannan taro da waɗanda ba su halarta ba irin su mai gida na Usman Adam irin su Oga Yakubu mai awa 24 Aminu mai uh, tashar murna tv alibet wanda ke da tashar arewa um, uh, brothers tv entertainment da sauran masu kananan youtube channel mai tasowa irin su dausayi tv kajal su kak duk ina musu godiya allah saka da alkhairi kuma mai sanyi sannan ina godiya ga bashir edita hmm. shi ma mai tvk tvk kani tv na gode sosai allah saka da alkhairi daga ƙarshe shugaban tashar wato umar mai sanyi ya sanya wata gasa ga dukkanin wanda yake kallon tashar. Assalamu alaikum yan tsakar gida. Sunana Umar Zubairu Muhammad wanda aka fi sani da Umar mai sanyi ko kuma kuke ce min limamin tsakar gida. Wannan rana ce ta farin ciki a gare mu ranar da yan tsakar gida suka samu lambar yabo domin ba ni kaɗai na samu wannan yabo ba. Yan tsakar gida ne suka samu wannan lambar yabo domin kasancewar taruwar ku ita ce ta saka har aka fahimci cewa tashar tsakar gida ta kai wani mataki da har za a bata wannan hawa Zan yi amfani da wannan dama ne muku godiya na kuma ƙara jinjina muku bisa ga yadda kuka dage kai da fata har ga mun kai ga wannan mataki to a wannan rana da muke cikin wannan bikin farin ciki na ga cewa ya kamata kamar yadda aka bani lamba yabo kuma ya kamata a ce na san da zaman na shirya a wannan rana zan saka gasa wacce ba iya yau gasa za ta kasance ba ba yau zan fara gasar ba za a dinga saka ta duk bayan kwana daya. wanda za ku shiga ku bada amsoshin tambayoyin da zan auko muku tambayoyin za su shafi wasu abubuwa da suka shafe ni wasu tambayoyin za su shafi labaran kaniwa wasu tambayoyin kuma za su shafi littattafan hausa da nake karantawa abinda kawai za ku yi ki subscribe din ta gida don mu ba wanda kuma suka subscribe su kasance tare da tashar gida a duk lokacin da na aiko da tambaya ka fahimci tambaya sosai sannan kuma ka ba da amsa yadda ake bukata idan ka fahimci idan ka fahimci tambaya ka da amsa yadda ake bukata insha Allah za ka kasance ɗaya daga cikin waɗanda za su samu gasar mutum goma nake so na ware dan ba zan iya ba kowa da kowa kyauta ba mutum goma nake so na ware wanda suka ci wannan kyauta sannan kuma da akwai wanda zan ware wanda su kuma personally za a ba su kyautar su domin kasancewar kokarin su da jajircewar su a cikin wannan tashar na gode da kasancewa a cikin tashar tsakar gida babban fatanmu dai a nan allah ya ƙara ɗaukaka wannan tasha ta tsakar gida sannan kuma